A yau ranar ɗaya ga watan sha ɗaya, gwamnatin jihar Benue ta ƙuduri aniyar aiwatar da dokar hana kiwo a filaye. Dokar wanda gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya sanya wa hannu ta tanadi ɗaurin shekaru biyar a gidan wakafi ko tarar naira miliyan ɗaya wa duk wanda ya saba ta. A cewar gwamnan jihar ta Benue, manufar dokar ita ce a kawo ƙarshen matsalolin tsaro tsakanin makiyaya da manoma, ta kuma faɗaɗa ayyukan kiwo da noma a yanayin da ya dace, da kuma hana ɗaukan makamai da manoma da makiyaya ke yi. Kan haka na tambayi mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan hulɗa da manema labarai da hanyoyin fasahar sadarwa Mr. Tahaf a Gezu don jin ƙarin haske kan dokar. You will have been massive killings and destructions arising from interface between farmers and herders. ya ce kina da masaniyar irin kashe-kashe da lalata dukiyoyi wanda ke aukuwa saboda gama tsakanin manoma da makiyaya a gaskiya ma rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a ƙananan hukumomi goma na jihar benue sun wuce naira biliyan 95 wanda suka hada da makarantu majami'u gidaje da asibitai mr agezu ya ce matsalar takan taso ne yayin da dabbobi suka shiga gonar manomi ya ce a wasu lokatai ɓata gari ne ke satar dabbobi su gudu da su daga nan sai rikici ya tashi daga nan sai a farma mutanen da basu san hawa da sauka ba a karkashe su yace dalilin kenan da al'umman jihar suka buƙaci gwamnati ta yi dokar uh, And it is an offense to rustle cattle, and it is an offense to rear cattle Eh, ya ce laifi ne a bar dabbobi su yi kiwo a gonakin mutane, laifi ne a sace dabbobi kuma laifi ne a yi kiwo a filayen jihar Benue. Na tambaye shi ko waɗanne matakai gwamnati ta sanya na tabbatar da ba a tawaye wa kowa haƙƙinsa ba. The law makes provision for people to apply for land and ya ce dokar ta ba kowa damar ya nemi izinin mallakar ƙasa da zai gudanar da kiwo. Kiwon dabbobi sana'a ce kamar yadda manoma ke mallakar filin noma da kansu, ba wani wanda za a fifita shi. Na kuma tambaye shi ko yaya za a aiwatar da dokar. for livestock who we monitor the movement of Ya ce dokar ta tanadi wani jami'i da zai lura da tafiyar dabbobi tare da haɗin gwiwan 'yan banga da hukumomin da ke tilasta bin doka don tabbatar da mutane sun yi biyayya da dokar. To sai dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Cattle Breeders ta bakin sakatarenta na ƙasa Alhaji Baba Usman ya ce ba su amince da dokar ba. Ita wannan doka gaskiya Zainab tun daga lokacin da aka fara ta ba mai da ita ba kuma har zuwa yanzu na tsoron muke da ita. wuce gwamnan jihar Benue ya kira mu mun yi mitin da sarakunansa na kasa da shugabannin kananan hukumomi mun zauna mun tattauna a lokacin da shi gwamna yake mana bayanin cewa dokar ba ta yi niyan koran bafulatani ba ne kuma bafulatani dan kasan benue a yanzu dan kasan benue yake kuma za ta samu guri wanda za ta keɓe inda za su kiwo da dai sauransu ko ba masu cikin bin doka da oda ba ne amma doka har yanzu nan ba mu amince da ita ba kuma muna shakka shi ne matsayin mu akan wannan dokar. amma me yasa kuke shakkar dokar lokacin da aka yi ta gwagwarmayar zana wannan dokan ba a gayyace mu mun shigo ciki ba tunda kusan dokan ya shafi al'ummarmu ne to amma sai ya da ba mu samu wakilci na musamman wajen zana wannan doka ba saboda haka sai muke ganin ita wannan doka gaskiya ba za ta yi mana adalci ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.